alaikum masu saurare. Barkam da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 18 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu magana ne akan tallafi da ake bawa 'yan masana'antar nishadi a Najeriya. yake zara muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakon da zai yi mana bayani akan irin wannan tallafi da ake warewa 'yan masana'antar nishaɗi a ƙasar Hausa. Da kuma ko tallafin na isowa gare su za mu kuma ziyarci filinmu na kwalama. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana daga masana'antar nishaɗi da zai gabatar mana da kansa. ka zubar da makamai ko kai da kanka ma na ji ka ce ka zubar da makamai amma kafin ka bani ansa zuba da makamun ta a gaya mai sauraro bakwanci ma to salamu alaikum sunana bello hassan wanda jama'a suka fi sani da bello vocal to me yasa aka zubar da makamai bello vocal so ba wai an zubar da makamai gaba ɗaya ba ne kamar sheka aka canza to aka koma ina abin ne min yawa ni ne kiɗa mm. ni ne waka ni ne kyamaraman ni ne director ni ne editor ni ne animation to kuma ina managing ina managing kuma wasu artists still wanda suke ah. zamani ko suke tashi mm. to abin sai na ga yawan yawa mm. to sai na ajiye wani bangaren nake yin wani wani aka ajiye wani kuma ake yi to gaskiya na aje bangaren waka ba yin taba da kiɗa sai na dan yi nishaɗi ko na ga dama na kan dan taba haka yanzu me aka fi gaskiya abin da na fi shine ah, directing na video mm. wato music video directing da editing animation din ma an zubar da su a ina taba to amma shi da ke har yanzu kamar ba gama zama kwararru ba muna ta koya ne kuma muna yi da sama-sama ba a zama kwararru ba ko al'umma ce ba ta karbe ta ba e to ba ta karba din ba dai kuma still har yanzu da sauranmu ba kamar yadda muke ganin na kasashen ƙetare yadda suke yi ba hana mu bai kai wannan aminci ba da kuma fita ba sannan kuma jama'a ba su karba ba saboda ba sa iya biya aiki ne mai wahala mai tsada kuma yayi da cewa nake kai wata waka da irin wannan animation ko eh so nayi da yawa irin na dan gwaggwada wajen waka guda biyu ma ko wanda na sa kai na cikin mota ta kwali zan ce ko ta zane a wannan duniya sunanta to da kuma shine wanda muka dan sa animation din haka a ciki so amma bayan shi dai bana jin na kuma yin wani da ya fita sai dai kananan abubuwa ka dan kera jirgi haka mu dan fasa shi a sama ko mota haka dan yi bombin dinta ko wani abu ko hadarin mota haka na kaddan taba na yi saboda daidai cikin practicing nake yawo. Su guda da aka yi su ma kenan ba ku samu riba ba ne? no dama mu waka yanzu musamman irin ta hip hop a arewa ba fiye ta da riba ba ana yanta ne kawai dan kamar kana tallata kanka ne a wani fage amma yanzu abin ya kiya karbi har ya zama cewa ya fara kawo ribar wahalar da aka sha to me a ganin ka me yasa ya karɓi hanyar ba ya ya tafiya samu to matsalolin da gaskiya su ne ki duba ko da bangaren nanaye da ake magana irin waƙoƙin rauji da wasu ba su a ce nanayen mm. kafin mutum ya fara sai kin ga samu kalubale daga gida iyaye yan uwa kuma dai ba dai za mu ce abin da ba daidai ba mu ce za mu yi shi daidai ba gaskiya saboda addinin mu da al'adar mu akwai abubuwa da ya yi restricting ya zance mai da hausa yawa ya hana wanda kuma baka ce dole sai ka fito kai kayi baka ga ka saba wa al'ada da addinin ka. to wannan suna cikin dalilan da suka sani na yi baya da abubuwan sau da idan na so ne yanda nake so to gaskiya za a dan samu matsalar kauce hanya ya ne yadda kai kake so a to ba sai ka fito ka faɗi da kake so din ba yanzu kamar yadda nake videos a baya zaki ga ban taɓa samu ta video eh ni kadai zaki ganna ko da maza abokai haka akan yi video so amma yadda muke kallon hip hop na turawa ko na yan kudu zaki ga da mata a ciki da shigar su da wata abubuwa so mu kuma gaskiya mun fara haihuwa iyayenmu ba sa so muna da sirakai ba za mu ji irin wannan abun ba sannan kuma da kuma dai addinin namu dai da baya su. kenan da so samu ne da za a tsarma matan. a ah, da so samu ne gaskiya za mu ja magana. za ku ja magana <laughs> za ku yi da gaske. za mu ja magana to amma girma ya zo ya tadda mu. to girman nawa ne da ake cewa girma. a ah, ah, girma mutumin da ya tara ya har guda hudu. kin ku ayya girma yi. ko auren wuri aka yi. eto eh shekara ta goma sha ɗaya da aure. an jima kin ga ai an yi wurin ina ga tunda aka ce Bello Vocal muna ta dan za za masu sauraro za su so su ji na ji kwanan na aika wata waka da an yi featuring din ka harkar kusa kwace waka a haka dai suke faɗa amma mm. ni na sani a ƙarshe mana fitowa waka. kuma ji ne waka ta ɗan min daɗi sai na ce bari ɗan tsoma ne ma baki nan dana. Mm. sai suka ce shiru ibina ma wanta waga ko na ganin ki na kawo mu zuciya da ki bani ok mr vocal na dawo wakar soyayya na kawo baby ga karki ya ni so na miki mai amfani ni akan ki na fola har harki banni na rola nema kike kiya da ni kuma ban so ki dinga wana ni bai bai kaɗan kenan daga cikin abun da na a tsofaffi na baya a ɗauko mana wata. to akwai irin su kano ta dabatin bingiwa mai dala da gauran dutse kano city kano garin kowa irin kuma su sabuwar rawa dodo rido gawa gar dodo rido something like na manta su ne lalle waka ka ce ta fita a kanka yanzu sai dai director wallahi wakar dai suna dai so in dawo ni kuma ina gudu kenan ba yiwuwar zaka dawo eh zan iya wa da still maybe zan dawo to a directing din mm. shi ma ai ba zai rasa wasu abubuwan da suke ci muku tuwa kwarya ba a harkar ta eh to ba abin da ke ba tuwa kwarya gaskiya da ya wuce rashin isassun kayan aiki na zamani mm. akwai kayayyaki da muke bukata waɗanda za mu ɗauka haya sai mun tura lagos yanzu akwai kayan da sai kun tura lagos wallahi misali kamar me kamar su kamera ari alexa mm. ba mu da ita ana kuma za mu ɗauko sai an ɗauko babu ita haya ta wuni ɗaya dubu ɗari biyu ne da hamsin. Dubu ɗari biyu. Da hamsin. Mm. Sannan sai ka biya mata jirgi, mm. ka biya ɗan rakiya ya rakota, mm. kuma ka biya musu jirgi ita da ɗan rakiya sun koma. A ran da suka zo ranar su koma. Eh in ka ɗauko haya yau kwana ɗaya to gobe za su koma, in kwana biyu ka ɗauka jibi za su koma. So kin ga abin ya yi yawa kuma wanda muna tunanin su a can kamar ba haka suke ba kansu haya kayan ba to me yasa su suke ba ku haka saboda kawai suna ganin kamar ba mu san abin bane ko kuma mu gida da suke daukan haka likita eh. gaskiya to ita kyamara menene da ita da ko nan ba za ku iya saya ba to mu gaskiya bamu da karfin sayan ta su kuma can kin ga masu kudin su da shugabannin su da gwamnatocin su sun saka hannu sun taimaka suna taimakawa su saka jari a yi business mu kuma namu nan har yanzu gani ake yi shiriri ta muke ba sana'a ba ce mm. wanda a ciki gashi da yawa mun yi gidaje mun wa iyayen mu mun je hajji mun yi umara muna da abubuwan hawa daidai gwargwado da rufin asirinmu hamma muna da wasu a ƙarƙashinmu mu dan ni ina ga ina da matasa saboda mutum ashirin a yanzu a ƙarƙashi na da suke da suke sana'a a ƙarƙashi na banda wanda kowace duka kowace ba wacce bangaren mm. da ba a yi mm. kin ga studio na ana editing ana artwork ana waka ana kiɗa mm. ana akwai sound man. wanda ake sa kawai daukan murya akwai makeup wanda ake sa kwalliya to duk wani bangare ne na masana'anta ce guda masana'anta ce guda wanda tana da rijista sama shekara goma sha so amma gwamnatoci da masu kuɗinmu da wanda za su iya tallafawa gani suke kawai shiriri ta muke masana a bace. amma duk da kuma sukan zo su karba haraji kowanne haraji wanda ba biya amma kuma babu wanda har signboard biya muke yi a to amma kuma ba za a taba cewa ga wani tallafi da za a ce daga gwamnati wai yau za a taimaka muku a ce za ku dan samu jari ko ku ƙara bunƙasa sana'a ku ta sama yadda muke gani ana yi a kudu. Kun taɓa ɗaga murya akan hakan? Mun sha ɗagawa. ba wani abu da ya canza zan yi in ma kwanan nan akwai harka da ta shigo ta nasa da za a bada rancen kuɗi wanda cbn suka ware duk mun yi apply amma sai aka zaɓu masu uwa gindin aka ba su mu aka hana mu ya aka kasancewa masu uwa gindin saboda na san wanda aka bawa wanda suna da har kafa a siyasa suna da iyayen gida saboda haka an tura su da sunayensu an musu mu kuma sama da shekara guda da mu da sama da mutum ɗari babu wanda ya samu a cikin mu kuma na tabbata da yawa ga su sun samu wanda da yawa ma ba ma sana'ar ma suka yi ba wasu harkokin suka je suka canza to banda wai eh, tallafi misali na nan kano ai ana bayarwa na ƙasa har na waje an akan gwada to mu na ƙasa ma yaudarar ma na ƙasa shine wanda na muke bayani ah. amma na jiha yaudarar ma akai ce mana aka yi ma ga kuɗin gwamnati ta bayar wanda sai daga baya muka jima ana tunanin ai da an sa kuɗin a kamfen da an gama da wani waje ya gama <laughs> an gama da kuɗin da yake eh da an sa kuɗin a wani waje mm. da an gama da gama a wannan lokacin da an gama da gama eh kin gane Hausa kenan to amma kin ga to in aka sa su kuɗin a bangaren mu mm. watakila ba lalle a gama da gama ba mm. yawwa saboda an siyasantar da abun an siyasantar da abun sai aka samu muka dinga siyan wasu fama-famai da wasu waye muka gama cikewa kuma mana cewa kudi grand sai da muka siya aka sa gaya mana cewa kudi suna nan a cikin asusun wata hukuma wacce aka ware za ta bada wannan kudin ita hukuma ba ta da suna hukuma ta ci fina-finai eh. haka aka nuna mana eh. kuma karshe dai ba mu samu ba babu kudin ba bayar ba to kun je hukumar ta ce fina-finan kun yi ba ah, mun tabbatar ba ba su ba mm. inda an ba sa ida an tuhume su ko mm. ba ba su ba siyasa ce kawai haka zance sha ruwa sau da haka kullum sai dai mu bada haraji sai dai a zo a tsitsaye mu mu ne federal tax mu ne signboard mu ne business premises mu ne local government a yi aka mata takarda goma za zuwa rufe ma shago saboda baka san baka san ana ganin kamar ko baka da wayewa ne ko baka sanya tsarin yake ba duk ba abin da ya dame su su saboda ba ma notice ba komai kawai ka ba su kuɗi ko su samu kwaɗo to yanzu menene burinka a wannan harka ta e burina shine fata na wannan kamfani na zama gidan rediyo shine gidan rediyo ta mawaka ko gidan rediyo gidan rediyo kamar yadda kike hira da ni a eh. VOA haka nake so ni ma yau a ce ga Vocal FM eh. shine burina a shine na tambaye ka shin gidan rediyon za ka mai da hankali ne akan harka ta waka ko gaba daya abubuwan wannan wannan wani sata amsa ne na bayar wani zai iya dauke ma idiya so da ka gidan rediyo in ya fito Allah ya cika mun buri na to za ga da wani tsari zai fito eh. to um, yanzu mu um, koma kan editing din da kake yi okay editing din kananan um, mawaka kake wa editing ko kwa ya kake samun harkokin da kake uh, waɗanda kake yi wa ya kuma tsadan aikin ya cin suna gaskiya ba na wa ƙananan mawaƙa aiki saboda ba su iya biya ba eh, sai dai amma akwai wanda ake kuma wanda 'yan kamfani na ne wanda ba ma na kuɗi ba ne zan musu ne don promoting ɗinsu amma yawanci wanda nake aiki kamar su alijita su ado gwanja su gasu da yawa da gaskiya mawaka na musu aiki da yawa na musu ne directing na cameraman kuma na zo ne editing din abin da na dauko ba iya music video ba har programs ma da sakan sayarwa da gidajen talabijin mm. akwai program na alijita wanda na mai episode 52 murya wanda hira ke da mawaka kuma za ka zo a ma kiɗa live kai wakar a wajen ba wai mamin ba mm-hmm. ni ne directing na ɗauko hoton da muryar kuma na zo na tace shi wanda zai na kyautar sama yana gidajen talabijin ana haskawa To a ƙarshe dai duk da dai ka ce ka daina waka mun kuma al'adar tsarin mu mukan yi wa mawaƙi tsiye. To. Ku ce mana baiti ko ya mana amshi ko ya sha kayi duk wanda ka ga dama za ka. Ai yanzu ina ga ina ga na sha kayan da ya yi. Ka zaɓi kayi? Ai na zaɓi kayan. To kai ne ina ga na farko. Eh ai kawai kin ga ina na ma cire tuta ai. Kin ga na bar record. Ni da na farko mawaƙi da sha kayi a murya Amurka akan bai rera mata waka ba amma da a baya na rera mata ai. To na gode. To na gode.

nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ji daga hukuma da yadda suka amsa wannan zargin. dangane da batun tauye haki ga mawaka da masu shirya fina-finai mu ta bakin hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar kano da muka zanta da ismail na abu afa kalla to wannan dai magana gaskiya babu ita tunda muka zo wannan gida na hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar kano a tun daga 2015 zuwa 2019 zuwa wannan lokacin ni ne nake jagorantar wannan hukuma ba kuma wani lokaci da aka shiri na zuwa ita wannan ƙasa ƙasa ta ingila da sunan wai za a tafi da wasu da shauransu hasali ma inda muka je kawai mun je ƙasar maroko wannan zuwa kuma da muka yi maroko akwai 'yan fim da muka tafi da su irin su nura hussein irin su ibrahim ibrahim irin su hadiza gabon wanda muka je muka ga yadda tsare-tsare da yadda abubuwa suke tafiya akan harkar fim da kuma yadda ake ɗaukan fim na zamani da yadda ake kasuwancinsa don haka wanda suka faɗi wannan magana sun faɗi dai wani abu ne na son zuciya da kuma wani abu da suke tattare da shi amma babu inda aka sa wani jami'i ko kuma wata aka sa wani domin a cire wasu wannan babu maganar kuma babu ita sai dai mai yiwuwa suna magana ne akan wani abu daban amma babu wannan zancen gaskiya. To Madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Yeah. sai sai filinmu na kwalama inda wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana da kanta inda za mu ji bayani akan farfesun irish. Mai sauraro mu da sake saduwa a wannan zaure namu ma har ila yau muna tare ne da Hajiya Habibu Muhammad da ke sabon gari wanda za ta gabatar mana da girki uwar gida amarya da duk wanda yake iya saurare ya biyo mu don jin me Hajiya take dauke da shi a wannan mako. jama'a assalamu alaikum a wannan mako muna son mu koya muku yadda ake yin soup na irish wato dan miya dan kaman farfesu farfesu ke yawwa kaman dan farfesu farfesu ne irish ne da kaza abubuwan da muke son uwar gida ta tanada na farko uban tafiya shine irish wato dankali dankalin wani ciki na turawa eh dankalin oh. turawa saboda yawanci da azumi zaki ga mutane ko dan yaya zaki ga wani ko da dai baka siye a gidanka in aka ce yau azumi ya zo zaki ga ko dan yaya wani mai gidan duk inda ya je ya danyo kwadugon shi za ki ga ya dan samu dai dan abin shi dai ya dan siyo a dai a dan canza saboda darajar wannan wata na azumi haka to idan mai gida Allah ya bashi iko yana da kyau uwar gida ki ga to wannan dankalin turawa me ya kamata in yi da shi to ke kuma uwar gida a naki fasahan da basiran sai ki ga to me ya kamata yau in canza wannan dankalin ya zama ba wai dole sai dai a soya shi dankalin a ci shi da kwai ba sai ki zauna ki tunani to yau wannan dankalin bari mishi farfesu in yi farfesun dankalin shi dankalin na ake wa farfesu eh ana farfesun dankali idan kika abin da ake bukata in zaki farfesun dankali zaki samu dankalin ki na turawa na daya na biyu ki samu dan naman kazanki ki samu dan tattasanki dan atarugu albasa dan shi ba dole sai an sa mishi tumatir ba amma hajiya kin fice kaza e. wannan miya ai ta manya ce a'a talaka ma yana iya yi ai ba dole sai da kaza ba to ana iya canza mata bai yanayi mamadin kaza sai ya koma koda da kwai ne kike son ki yi shi to zaki iya neman kwanki amma kwan sai kin dafa na gane amma yanzu bari fara muku bayani yadda ki yi da shi da kaza in ya so sai in kawo bayanin yadda ko da canji eh. zai iya samuwa sai a canza shi ta wani hanya to in yanzu kina da kin samu kazanki kika ba gyara kazanki uwar gida kika samu kwanaki mai kyau kika zuba kika wanke shi sai ki ɗauko tukunyanki ki ɗaure idan kazan ta hausa ce tunda yanzu mutane wasu zaka ga sun fi amfani da kajin na hausa wasu kuma zaki ga sun fi amfani da kajin turawa to amma in so samu ne in an samu kajin hausan to fannin layin hamdu abin da dai allah ya ba mutum in kuma kazan turawa ne to duka dai alhamdulillah duk wanda aka samu zaki zo ki fera dankalin ki idan kika fera dankalin ki sai ki yanka shi kowane guda ɗaya zaki iya yanka shi kamar kashi hudu idan kika yanka kowanne kashi hudu idan manya ne sosai zaki raba shi kamar shida shida idan kika raba shi da shida za ki zo ki wanke dankalin ki bayan kin fere kin yanyanka ki kwashe ki samu kwano mai kyau ki zuba ki rufe abinki ki ɗauko tattasanki ki da atarugu dan daidai yanda zai baki test ɗin da ke so yanda mai gida zai iya yiwuwa mai gidan ki ba mai son yaji ba ne daidai yanda kika san abin da kike sawa a cikin girki ki cika ki samu tattasanki da atarugu da albasa da ɗan kayan ƙanshinki to akwai wani ma sirri da ku mata ba kwa ganewa shine uwar gida akwai citta da kanumfari da ɗan ɗiyan miya akwai wani ɗan abu kamar gyaɗan miya ake ce mishi zaki ki ɗan same shi ki ɓare su ki haɗa su ki dake su idan kika dake idan mijinki mai son tafarnuwa ne to ki samu wannan tafarnuwan ki ɗan ɓare shi shi ma ki saka a ciki ki daka wannan spices spices da kuka ji ake magana a kai eh kayan ƙanshin nan to wannan spices ne ke na daidai karfin ki ba dole sai kin sai wancan ne na kanti ba na kanti ba idan kika samu wa'annan kika dake su kika haɗe su kika samu container bayan kin daka sai ki dan baza shi ya sha rana in ya bushe sai ki ƙara daka shi sai ki tankaɗe sai ki zuba a cikin container to ke ma haka zaki dinga zazzago shi ana wannan spices ina kika same shi mm. sai dai ki dariya ki dinga an siyo shi ne gida mai gida ya dinga wai menene wannan kike sa mai kanshi wato yana kara wa girki armashi yana kara ma girki armashi hmm. to idan kika samu wa'annan abubuwan kika ajiye a gefe to bayan ga jijjigen kayan miyan kikin yi ga dankalin ki ga kuma naman kazan kikin gyara shi a gefe sai ki zo ki sa ki akan wuta idan kika dora ki akan wuta to zan muku bayani a kashi biyu wasu suna da son soye abu za ki ga wata uwar gidan ita ta fi son ta soya kayan miya kafin ta tsaida wata kuma za ki ga baki ga an ce wata sai ta gama miya take jefa kaza kuma a ci ta ba mm. to kin gani to haka abin yake to wannan idan kika soya kika samu wancan spices da na gaya miki dan zazzaga shi a ciki kika soya da shi daga makota in aka jiyo za a zo a ce wai shin wancan me take dafa ko kuma alhaji ya sake sabuwar amarya ko kuma alhaji ya sake sabuwar <laughs> to duk irin haka zai iya faruwa to idan kika soya kayan miyan ki ya soyu sai ki ɗauko wannan kazar taki sai ki zuba ta sai ki tsai da sanwan ki kai ki mm. sa ruwan daidai da abin da zaki dafa to ba a cika mishi to an ce kuma dama dankali bai son ruwa eh dankali baya eh, son ruwa kadan ma ya ishe shi eh ruwa daidai zaki sa in kika ɗauko wannan naman kazan yi ɗanyen naman kazan ɗanyen naman kazan sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan kayan miyan da kika soya sai ki rufe shi sai ki ɗauko kuma wannan ɗan spices da kika soya kayan miyan wannan kayan ƙanshin eh. sai ki ɗan daɗa watsawa kaɗan a kai sai ki mayar ki rufe ki buɗe ki dubu kina buɗe ma wani ƙanshin ne zai sake tashi da ya shiga makota sai ki ji ana to jama'a a dai shiga makotan nan a gani me ke faruwa mm, miyau na tsinkewa kan <laughs> tsinkiya to idan ya tafasi ya tafasi kika bude kika ji wannan din kashin na bugo ki ke ma sai ki ɗauko wannan dankalin sai ki zuba akan wannan naman kazan sai ki juya in kika dan motsa shi sai ki mayar ki rufe to idan kika mayar kika rufe shi kuma kwata-kwata dankali bai da wuyan nuna ki duba ki ga in ya nuna sai ki sauke ruwan zaki ga shi dai bai yi kauri da yawa ba kuma bai tsinke miki da yawa mm. To, uwar gida kuma ya danganta da yanayi da ake ciki na rashin da babu babu dinnan yanayin garin. To, ba dole sai an yi da wannan kaza ba. Hmm. Akwai kwai. Idan ba ki da halin wannan kaza kake ce to wannan girki na masu kuɗi ne a talaka ma yana iya ci. Don ko dankalin ki na ɗari biyu, ɗari uku kika siya zai miki. Za ki iya siyan mamadin kazan, za ki sai kwai. In kika sai kwanki za ki dafa. in kika dafa kwanki zaki bare shi shi zaki iya zuba dankalin in kika dan ba dankalin mintoci sai ki dauko wannan kwan naki sai ki zuba a ciki to bambancin da za a samu aka samu kenan akan kaza da kwai ba dole sai an yi na kaza ba to shi ma wannan in kika yi kin gani abu ne mai amfani a jikinmu saboda kwai ai shi kwai ma in so samu ne ana son mutum a rana ya kasance koda guda ɗaya ne kaɗan ci shi hmm. to to kuma yanayin gari ya zo abubuwa ga yanda suke in ka sa ɗan kwanka in ku biyu ne ko ku uku ne aka ɗan jajjefa mu kowa ɗaiɗai kenan in ma ba halin ɗaiɗai ɗin za ki iya sa mutum biyu ɗaya mutum biyu daya in kika sa in kun dafa za ku yanka abunku hmm. kowane mutum biyu sai su raba guda daya daidai karfinka haka za ka yi To Hajiya Habiba shi wannan girki haka na ake shan shi a matsayin sa Fesu, ko ko za a iya ci da wani abinci? Eh wasu sukan iya a matsayin shi na farfesun wasu zaki ga sun dafa farar shinkafin su ko kuma jalof sai su dan zuba shi a kai su ci. Mhm. Amma kuma haka nan ma kina iya cin shi. bare wannan wata mai alfarma eh. ka samu dan abu mai ruwa ruwa ka sha ka zo ka dora wannan ya kike gani to ki gaya min mai gida ya dayatar da irin wannan adagana to me me zai faru sai kwasan girki sai kwasan girki ranan kila ma bai yi niyyar miki zanin sallah ba mm. sai ki ji yana cewa to uwar gida wai sufa za a ka miki ko eh, ko shadda ko ko shadda za a miki galila <laughs> to masu da fatan za a gwada wannan girki mai armashi baki daya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.